Masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki wacce masu iya magana suka ce babu mai fishi da ke. Sunana Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan sickle cell anemia wacce ake kira da ciwon sikila a Hausance. Ciwon sikila ko amosanin jini ciwo ne da jiki ke haifar da wasu nau'i na jijiyoyi wanda ba sa daɗewa kamar lafiyayyen jijiyoyi kuma sukan haddasa ciwon da ake kira anemia. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiye na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita barka da wannan lokaci. Barka mu da wannan lokaci. Masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan cutar sikila ko kuma amosanin jini musamman ma ga yara. Cutar sikila ko amosanin jini cuta ce da ake gadata daga iyaye guda biyu kuma abin da yake faruwa akwai wani sinadari da ake kira hemoglobin wanda shine yake ba jini kalar ja kuma shine yake ɗaukar sinadarin iskar oxygen da ke zagawa kowane bangare na jiki domin ya sarrafa da abubuwan da ke jiki yake yi. Masu ciwon sikila sukan samu matsala ne saboda wannan sinadari na hemoglobin hemoglobin yana da matsala yadda idan ya kasance sinadarin oxygen ya ɗanyi ƙasa maimakon ya zauna wannan sinadari na hemoglobin sai ya yi kamar ya lankwashe sai ya ba jinin ya kama da kamar lauje dalilin da ya sa kenan aka sawa cutar sickle cell saboda sickle din ya yi kama da wannan lauje-lauje. Idan an haifi yaro da wasu alamomi ake gane cewa lalle yana ɗauke da wannan cuta ta sikila tun da abu ne wanda ake gado. To mafi yawanci a lokaci. lokacin da aka haifi yaro ba a iya gane yana da ciwon sikila sai a inda suke da manyan ɗakunan bincike na zamani wanda zai iya ɗaukar jinin shi ya duba a wasu bincike su kaɗai ne za su iya cewar wannan yaro yana da cutar sickle cell dalilin kuma shine shi yanayin hemoglobin ɗin wato shi wannan sinadari da ke ɗaukar sinadarin oxygen a lokacin da jariri yake cikin mahaifiyar shi yanayin wannan sinadari daban yake da idan bayan an haife shi ya fara girma to har a wata shidan farko bayan an haife shi a wannan hemoglobin wanda ake cewa fetal hemoglobin shine a jiki to sai ya fara zama normal adult hemoglobin to shi wannan hemoglobin din sinadarin hemoglobin shine yake da wancan matsala to a lokacin da ake fara ganin alamun cutar saboda haka mafi yawancin lokaci kafin wata shida ba a gane cewa jariri yana da cutar wannan sickle cell sai idan dai an yi bincike ne a babban ɗakin bincike To misali jariri ko kuma yaro ya kai waɗannan watannin wato wata shida, wasu alama uwa za ta fara gani a jikinsa da zai tabbatar da cewa ko kuma da zai sa a zargi cewa yana fama da cutar sikila. Wani lokaci abin da yake fara yi shine yaro ya tashi yana kuka a rasa dalili. Bayan ɗan lokaci kaɗan sai a ga ɗan kumburin hannu ko ƙafa. yawanci shine alamu na farko da suke nunawa to wannan alamun kumburi hannu da kafa da an je asibiti in likita ya kalli wannan kuma ya tambayi iyaye ya yanayin jinin su yake abinda ake cewa ko as ne wato idan mahaifi yana da hemoglobin din sinadarin shi daya a wanda yake shine normal ko kuma s wanda yake da wannan cutar sickle din to idan mahaifi yana da wannan as mahaifiya tana da wannan as daga kuma wannan alamu da aka gani wurin yaro to sai a ce aje a gwada yawanci da an gwada za a ga cewar eh wannan cutar sickle cell ce saboda haka mafi yawanci abin da ke fara nunawa shine wannan kuka sai kuma a ga kumburi a hannu ko kafa ko zazzabi da sauransu yawanci su ne alamun farko da ake gani cutar sikila na ɗaya daga cikin cututtukan da yake tashi lokaci zuwa lokaci ne yana zuwa ne lokaci zuwa lokaci akan samu waɗanda lokacin farko ta tasan musu kuma har ta yi ajalinsu amma mafi yawanci abin da yake faruwa lokaci zuwa lokaci ne idan ya kasance shi wannan jini ya lankwashe ya yi wannan kamar lauje-lauje ya kan toshe hanyar jini ne sai ya kasance jini baya zuwa inda ya kamata ya je sai matsaloli su fara zuwa saboda yanayin abin da ke kawo siklin din zai iya zuwa ya dawo to haka shi ta ma wannan siklin din yana zuwa ya dawo mafi yawanci daga farko farko idan ya koma wannan yanayin lauje-lauje in an ɗauki matakai sai ya koma yadda yake amma bayan wani ɗan lokaci kuma wani abin ya ɗan kawo ta matsala zai iya koma yanayin laujen nan har ya kai ga tun yana canza yana dawowa yadda ya kamata har wasu daga ciki sai su zama ba za su koma yadda suke normal ba wato za su zama sickle wanda ake cewa a turance irreversible sickle cell to likita tunda cuta ne da take tashi lokaci zuwa lokaci me ke tada ta duk abin da zai iya kawo misali zazzabi ruwa zai fita ko ta zufa misali ko amai ko gudawa zai sa jinin ya zama ya ɗanyi kauri ba zai motsa da wuri ba zai iya kawo wannan matsala ta sikilin. sannan a nan wurinmu yadda malaria zazzabin malaria yake sosai tana daga cikin abin da suka fi kawo tashin wannan cuta saboda ita kwayar malaria tana shiga cikin kwayoyin jinin ne in ta shiga cikin ƙwayoyin jinin kuma sai ta jawo abubuwan da ke biyo baya sai cutar wannan sickle cell ta tashi sannan ko mura da sauran cututtuka da za su iya tada ita sannan ko da yaro misali wasa ya yi ko guje-guje mai tsanani da zai iya kawo a wannan cuta ta tashi tsananin zafi ko tsananin sanyi da zai iya tada wannan cuta yaya ake jinyar yaron da ke fama da ciwon sikila jinya ta farko shine da bukatar wanda yake tare da shi idan yaron na ya ce ina jin ciwo wuri kaza kada ka ɗauka karya ne saboda akwai lokaci da yawa da za ka ɗauka watakila ko yaron karya yake yi ko wani abu in aka bata lokaci sai yaron ya shiga wani hali kafin a dau mataki saboda haka wanda yake da majinyaci da sickle cell da bukatar ya san wannan in yana makaranta da buƙatar malamansa su san cewar yana da wannan cuta yadda koya ya dan yi complaint din nan to kada a watsar da complaint din nan sai an duba an tabbatar saboda cuta ce da za ta iya zama bagatatan yanzu nan kuna tare da yaro lafiya lau ana wasa da dariya cikin minti daya tana iya tashi to idan ba a kula ba sai zama da matsala sannan akwai alluran rigakafi da ake yi na yawanci misali zazzabin pneumonia da sauransu da ake yi da bukatar a tabbata an yi wa yaran na irin wannan zazzabin a waɗannan alluran rigakafi idan yana amai da gudawa da bukatar a ɗauki mataki kar a jira saboda koya ya zubar da ruwa sosai ta aman nan ko gudawa ko kuma duka biyun, to zai iya sa shi cikin wani hali saboda haka yaro ne da yake buƙatar kulawa matuka wani irin nau'i na abinci ya kamata eh, yaro mai fama da cutar sikila ya rika to abinci mai gina jiki da kuma abin da bature zai kira balance diet saboda yanayin yadda jinin su yake fashewa yana kullum cikin kwayoyin jinna suna fashewa shi yasa ya wurin a asibiti ake ba su magunguna da zai taimaka wurin folate da sauransu to a cikin abubuwan nan namu kuma abinci akwai wanda suke da wannan sinadari na folate da sauransu kamar irin eh, irin su kayan marmari haka fruit da vegetable da tura a turanci kenan ya kasance kar a matsa a ce a yi wa yaro dole amma dai a lallaba shi ya rinka cin waɗannan abubuwan saboda yan matsa sai ya zama suna kallon shi kan shi cin abincin kamar wato wani horo ne ake musu to sai ya zama matsala sannan idan akwai asibiti inda ake ganin su daga lokaci zuwa lokaci yana da kyau su rinka zuwa saboda ana iya hango wata matsala kafin ta faru a ɗau matakin da ya kamata. To likita tunda cuta ce da take iya tashi lokaci zuwa lokaci a wasu lokutan ma takan kawo matsala akwai yadda za a yi a hana ko kuma a rage faruwar tashin ta? Yana daga cikin hanyoyin da ake bi domin maganar kare faruwan tashin zuwa asibiti kan lokaci-lokaci ko da yaran lafiya lau yake saboda za a iya hango wasu alamu cewar idan in ba a dau mataki ba yaran nan zai iya samun matsala. To amma akwai wanda suke zaune a gida misali sai lokacin da matsala ta tashi suke zuwa asibiti wannan sun fi samun matsala. Sannan matakai irin na kula da wurin zama misali a tabbatar sauro bai samu wurin da zai rinka hayayyafa ba ya kasance wani lokacin ana amfani da magunguna ana dan shafawa yaran yadda in sauro ya zo kusa da su ba zai so ma ya matso ya cije su ba in aka da wannan matakai za a samu sauki matuka wani jan hankali za ka yi wa iyayen da ke da yaran da ke fama da wannan ciwo to jan hankali na farko ba ma wai ga iyayen da ke da wannan ciwo ne kawai ba ga al'umma ne abu ne da za a iya gwadawa yanzu misali yawancin makarantu tun daga firamare kafin yaro ya shiga za ki ga ana ba da fom ana tambaya ya yanayin jinin shi ya nau'in shi genotype din nan idan yaro ko yarinya tun a wannan lokacin suka san cewar tufa suna da hatsarin haifar ɗa mai ciwon sikilan nan tun a wannan lokaci a wayan musu da kai kuma su san abin da ya kamata su yi idan sun yi kai matsayin da za su gane haka din to idan aka ɗauki waɗannan matakan za a samu raguwar yaran da ake haifa da shi wannan ciwon sikila sannan ga al'umma ɗa na kowa ne idan yaro yana da ciwo misali kamar yadda na ba da misali da makaranta to haka ko wurin aiki ko kuma wani abu da in yaro yana da wannan larurar da buƙatar mutane sani domin idan ya shiga wani hali a taimaka masa ba don wani abu ba akalla idan ya shiga wani hali a taimaka masa idan aka ɗauki irin waɗannan matakai insha Allah za a samu saukin matsalolin al'umma. Yaya ake gwajin jinsin jini kuma a ina mutum ya kamata ya yi? A asibitoci idan ka je ka ce kana son ka san genotype ɗin ka za a gwada. Idan aka gwada ma aka ce kai AS ne wato kariya ne kana ɗauke da jinsin wancan cuta ta sickle cell. In dai gwajin na ya ce kai kariya ne to gaskiya ne kai kariya ne. amma idan aka yi ma gwaji na farko aka ce aa ne wato lafiyar kalau to shawara ta shine ka koma wani asibiti guda biyu ko uku a sake yi sai idan har ta tabbata cewar a eh, normal din ne kafin ya zama normal saboda akwai yanayin yadda ake yin gwajin akan iya samun matsala wanda yake da kariyar nan a ce masa normal kuma ta faru da yawa iyalai da dama wanda sun yi gwaji ɗaya daga cikin iyayen an faɗa masa cewar uh, genotype ɗin shi normal ne amma sai bayan sun yi aure an haifi sikila an sake gwadawa sai a gane cewa an samu matsala gwajin farko da aka yi an samu matsala saboda haka inda aka yi gwajin nan aka ce ma kai as ne to gaskiya ne saboda yawancin test ɗin ba ta nuna as a matsayin karya amma tana iya nuna aa a matsayin karya saboda haka in an ce ma kai aa ne to ka je wuri biyu ko uku daban a gwada yadda za a tabbatar cewar ka AA din ne. Masu sauraron mu kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka duka duka abin da zamu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako inda muka tattauna da Dr. Lawal Musa Tahir akan cutar sickle cell ko kuma amosanin jini ko kuma ciwon sikila. A madadin likitan da muka kasance tare da shi a cikin shirin sai kuma ni Hawa Umar da na shirya na gabatar nake cewa muka